da yi wa yau me ya raba su da eh, kowa haka ya kamata ya zafa mu da yadda gaban nan wancan ala ta ga fasara za ta canza wannan ila kaga dole kila fasara za ta canza shan kiran sallah dama ila bi da kore da wakati alamu kuma manya manya mazan ahalin sunnatil ala ka abota suna manya manya suna manya a suna bisarihiha ko hannun da bayyanan nan ta kyanara ta fili ala da ƙofi manadirin islami a kan jimbarorin musulunci ayi babu ya fito ko يا قوم قد كانت صلاة الفجر فانتبهوا فينتبهوا لا بالمهد لا بالمهد لا بالملحن والمبدل ذاك بل مخالفا تبيان وهو الذي حقا إجابته على ذنبه فغضب الله أكبر أن يكون كلام كل روحا إلى الأكبر والله أكبر أن يكون رسوله الأكبر to biyar muke yi ga kuma Allahu akbar na biyu mu shiga ciki in ya takuto in ba ka ba in muka da fasara muka saki Allahu akbar an yakuna rasuluhu a kona ba ya yi kuka yi gaba kuma gaskiya ne Allahu akbar an yakuna rasuluhu tasariyu anshahu lana bilisani kusan yi naku ne mana yana daga ba shi ke nan to mun daga hana salatu sallah asuwa yi ta yi ana ta magana da shi ke sun na magana ah. حانت صلاة القدر فانتبه فرجا فإني مؤلد بأذان ميزان سنر تهنيا سنروا هي سنروا لا بالملحن إنك أشي سنروا ba za a yi shi sai eh, dan ka ji masallatai suna kiran sallah za ka ji irin wasu kiran sallah daban-daban inna wanda zai kama harafi ya dinga lilo ya dinga lilo ya dinga lilo har in kana bin ma'anan kiran sallan ka rasa ba me yake so yi hmm? kar ka rasa kuma in mutum ya ji kansa ka ji wani kilo wani irin ran ma ina wannan sautin bai ma san yana yi ba to ka ga an ka je kana tsaya da shi shi bai ma san yana yi ba tun da ɗabi'a a kan zawo dole ka dinga yin abin da baka sani ba ka ga wanda koyi da kai ya yi koyi da shi ne tunda za ka je wani kiran sana ce ah, ah, a fa za ka je yi kai kabi da a da ko ne tsoho tsoho وكان معذور معذورة بيد الله وبيد الرحمن حاكم براك الجيش وهيك كده آه. يا جوانا كان صلى لنا العرب لابد من حل الله لأن هذا عجوز كل ما لم ينكر يا الله ba ka kira shi ba Allahu akbar Allahu akbar wannan Allahu Allahu akbar an wala kan ta sunan Allah dole ka tsaya ka koyi kira sallah ba za ka yi shi da kurakurai ba Allah yawan mutane za ka ga suna fata limanci amma ba a fata da yau da ladan shi babu ladan shi babu girma alhali kuma wannan ladan din kiran sallar alama dole ladan sai ya koya da zai iya wa kana neman amma ka zo ladan ka kasa ci tunda kaga ana bukatar sauti sai da alimanci a can wurin interview ana neman sauti aka nemi sauti akwai babin sa daban mutum na yanzu na ba gina ne yake da suna an halatta kawai za a duba ba ba shi ibinsa za a kalla ba kawai ya zo ya yi aji ban da fi to saboda haka nan za a yi kiran sanar bilmul bilmul kaza Allahu akbar saboda shi ake Allah in ya wuce tabi'i ko kuma ya zama can za a tsaya inji ne ce ana tsaya mu'araban ba a za ta mu'araban ko ta mu'araban bal ya sakka أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله شعبك وسكر أشهد أن لا إله إلا الله ولا قوله هو أتي مثال الله أكبر الله أكبر كما شيء قوله إذا كتير أكبر Rubuta suna abin ba a barin wanda bai da hakan ya kira sallah in ku an riga an same shi lokacin da aka kafa masallacin babu ilimi kaga ya kamata a duba waɗannan labarai a sace musu neman masu gyaruwa su wanda suka ga sautin suna alama da kaza to zai a zaki shi duk abin da ladan wa ladan ya ya wa shi a wannan ladancin ne yake samun taro fifin da zai ci amma dole a ɗauki addini da daraja bai kamata a ce bari ko wulaƙanta shi a kone shi jahili baka iya komai ba a zai kan kama rayuwarka a ɓarɓar sunan kwallon da kuka ce ba su kira mana sallah ka dinga fatawa a Allah ya gafarta kana da abubuwan sha'awa kana da addini kiran sallan nan wa zai iya idan kan ba kai ba Dubi sai lokacin kuwa yana bacci kai iya gidan sai a salatu kwallon mina dawo kaza kaza ka ka so shi kada in aka jingine shi gefe a ci gaba da yi masa abin da ake masa shi kenan kaga abubuwa zai mai ke a samu wani rikicin da fanta isa zan za a fa shugaba mai gadi ba zallan kuɗin ake kallo ba akwai mai amfani a ciki da zaman shi na yan shi na ciki kwanani ne na ciki sai a bi abin nan ɗinsa in kuma haka zai koya za a iya koya masa sai a koya masa kace ana ɓata harfan walmubaddil mai baddalawa tun da wanda zai tsakira harafin ma ya canza da wuri yawa za ka ce Allahu akbar duk da dai akwai maganganu a kan wa amma dai wannan ainihin abin nan dole za a bi harufan kiran sallah irin yadda ake bin harufan fatiha ainihin al-mubaddal zaka bal a haq kiran sallah gaskiya ake bukata wadiha ke bayani mai bayyanannen bayani

قال كمينا الله أكبر الله أكبر كما إيه تكي إيه الله أكبر الله أكبر لما إيه هذا الله دي ما في جرمة الله دي في بجرمة أشهد أن لا إله إلا الله kasance nema haka na tabbata na gamsu na miji mace ina da yaƙini babu wani abin bauta wanda ku Allah ko kai ma balarabe ne Allah an la Allah. Tun tunda dai ka ji abin da ke ci sai ne tsallaka nan guda biyun sai ka tsince shi yana cewa hayya ala amma kamata ka hanfa masa ce gaskiya ne ba da tsini ba ba da dubara ba Allah ka ba da tsinin ka ba ka ce ba ba da dabara ka ba asali in an ce tsini ƙarfi la sabba wala quwwa haula waye da dubar barun ka za su kai ka ko ƙarfin ka sai kai ka ba to dubara ba za su kai ka ba nan ainihin ciki ba suna ciki ba zai kai ka kasa, wannan rabon ba in an kira sallar sa ga wani lokacin zai fita shi ba Allah shi su ta su amsa amma da wancan sharaɗi kuma alhajikanmu ne ma mafidi a wurin zama ce aiki ya wajen bakanmu yanzu mu gyara duk inda za mu yi masallaci mu tabbatar da mun yi masallacin nan ya hallu hmm? nan ne wurin ɗaukar da tarbiyyar mu masallaci duk inda za mu yi masallaci ko da a yanzu ba sa zo akwai malaman da zo suka biya wa wasu mutane bukata sai su ce ainihin a ita ma mutu sai sallah a gida ya lalata gaskiya ka faɗi amma rayuwar ba to kenan su daina zuwa makarantar boko nan ba kai da boko mai duk dai da sallah a gida ta fi lada ai sana'a a gida ta fi lada ba za su je jami'a ba jami'a za a je a jagole da maza da mata tunani ba a jami'a ba a tunani a buɗe wannan hall ne na mata na lakka wannan hall ne na mata na maza ai na maza ma baka taso ba za ka kai yakka kan to dole ma ka kai ta kawai a gaban ka wanda ta a ah, ka kan zo yaya a zama cimin wannan kin ga abun kuwa ni na je na duba na duba kada so a mota amma ka ce ni na dawo zo mu gida bari muke aure in shi ya yadda da abun nan da kike yi zo ki yake fita an kuma bai yadda ba daidai na fita ba ruwa na wannan abun ban yadda da shi ba amma an ce a zo masallaci a samu sunan shige sunan fitintino sunan abubuwa amma dole ya dai haƙura da fitintino tun da zamani ya riga irin wannan kuma tuntuni ma dama suna zuwa duk littafin da ka ɗauka na addini littafin fito ko littafin hadisi dubi umda ka ɗauko hadisin umda mata annabi kan ɗauko dogon sallah in yi jiya ko na kuka ya kare shi ce nuna ba akwai mata su ba an yi eh, kan ayyukan ayyukan abin da ya kan ya sahun mata bayan sahun maza kaɗai suna zuwa an mata su akan gama sallah a subahi mata su shiga gida sauran duk duk kaɗai suna zuwa amma ta tashi daga kinkanau ta je me ya sunan gidan ilimin nan daga hanyar karo za shi ko kaduna an ce ai ba ka ga gadan fa in ta samu admission sai an masa murna alhamdulillah kan kai kin samu admission NTI ta ki je ki ke me sunan shi ba digiri ba me sunan bangaren ta shi ya ki kin shi wanda ban koyar kamar ga masallacin juma'a ba jawo ba idan mu duba irin wa'annan duk da banna ta sa ba a san zuwan sun gyara wa rayu in yana so aka ce muna tare wuri guda da za mu iya gyara wani zamu in ku kama so kama san kuma dalili ba wasu ga kakan ku zaune ga baban ku zaune ga kakan ku zaune ga maman ku zaune ga ƴan ƴaƴa an hayayyafa ga suna ga jikoki ba suna kara na tsakani sai za su tashi su sai su tare a gidan kallo Magari magariba kai su shiga gidan kallo za su kalli fili za kalli kallo ko na zuwa ina kamaro muri a ya tafi gidan kallo ba za ku kare na kankaran nan kai tukun ina shi ka baro jamila ai kana gida ya za a ke ki kama hanya ki baro ta gidan ki gido ki gaba za a yabo na amma yadda muke zaune nan kada zaune a makaranta a masallaci kana karatu matar ka kan ka fara daba a gidanka a yan dawa gidan har nan ma za a yi tattauna yadda za a ji ma mun janye wannan dole ne in ma menene tunanin mu dai yanzu ka ya ce lalle inda za mu samu mu yi takin Allah ya kamata gaba ɗayan mu ne za mu je aljanna mazan mu da matan mu mu zo mu yi wa kanmu kana mu yi kuka kawunan mu wani mai laifi san laifi ne wanda bai da laifi isan shi abun nan idan ya hawa isan shi hawa ke shi hmm? Shi wannan, shi wannan ra'ayi wa'ai wa'in nan da suka zo tsina, ko wanda zai shiga tsakanin wata ta jikin fila nan da rasar da na iya me kana laifi ma wani yin sallah ka ga nan an yi yawa idan an saba ido kare kuma can bayan matan shi kuma yana kallon ba hanya zuwa bayan matan sa amma sai kulle kuma ke da Allah ta gafara ka jama'a sun yi ran kuma can mun yi kuma ke ni mu tattare da wani abu ba huwa lade ba su ko ala kulli mri'in faradun alal ayani an sa masa din nan dole ne harilla ne na ai ba shi fa'i ne ba na yan ana ne an an jama zahira ta gani ba za ga ce shi fa'i ne ba in wani ya amfaya wa za ta na ka zan nawa zan yi من أشهد أن محمد رسول الله نيما أنت أقا نيك نيما أشهد وأنا أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر أن يكون كلامه العربي مرفوعا من الله أكبر girman Allah ya kai girma fata ainihin an ya kuna kalamuhu a ce maganan Allah al'arabiyyo masalukan halittu ce Allah ya fi ƙarfin wannan ƙwananin nan da muke karanta a jin magana maganan halitta ne minan aka wani daga cikin halittu abin ya wuce aka والله أكبر أن يكون رسوله الملكي شاءه عن الله أكبر أن يكون رسوله من ظن يتفن في الملكي الملائكة جبريل الله شيء جبريل عن الرحمن الله تيعي والله أكبر أن يكون رسوله الشفيع أن شاءه لنا الله يجيب أن يكون رسوله في منزلة البشري محمد كنا صلى الله عليه وسلم أن شاءه شيء لنا بلسان نعم وكثيرا يقول